بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta asabar ashirin ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1431 wacce ta daidai da shida ga watan biyar watan uku a shekara ta 2010 miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka muwaɗa na imam malik ibn anas ma'ana muwaɗa malik na imamu darul hijira imamul a'imma wanda yake a darasu na biyar man tsaya a ƙarshen babi na biyar yau darasi na shida za mu tashi a babi na shida za mu tashi babu ma la juzu mina ash-shuruti fi nikah dama mana cikin kitabun nikah anan za malam zai mana bayanin sharaɗi. Sharaɗi da ake sanyawa wurin daura aure lokacin da za a daura maka aure wani yakan sa sharaɗi. ko kai ka sa sharadi misali ya ce zai auren maka da shi da sharaɗin ba za ka fita da ita garinsu ba shi yana jin kewa baya ganin yashi kullum yana jin damuwa saboda ka zai auren maka da ita da sharaɗin ba za ku fita ba ma'ana za ku zauna a cikin garin mai na misali gaskiya ko da aiki ne kai ka suleja sai dai ka dinga up and down ka dawo ki'an mun gano wannan da sauran makamantan sharuɗa da ake sawa a lokacin ɗaurin aure me mahanga shari'a a kansu shin kowanne sharaɗi za a cika shin sharaɗi yana da tasiri ma wurin ɗaurin aure shin ya al'amarin yake shi ne a nan malam ya ƙulla wannan babi domin yi mana bayanin sharɗan da shi ba bai halatta a cika shi ba ba dalili ba ne babu ma la ya juzu mina shuruɗu fin nikah babin da zai yi bayanin abin da bai halatta ba a cikin sharuɗa na aure wannan bai halatta ba kullum ina daɗa cewa mu fahimci al'amarin idan mace ta ce ba ta son mijinta aka tambaye ta wani dalili ba ta da shi wani dalilin kwakwara to a nan fa za ta biya miji abin da zai yi na aure tunda yanzu ita ce ta ce ba ta son shi kun gano wannan idan kuma shi ne ya ce baya santa aka yi juyin duniya ya ce baya santa to ya sani fa bayan sun tare duk abin da ta ci na sadaki ta cinye shi ba za a dawo mashi da ko kobo ba kun gano wannan ko to idan ya zama na dama an yi da sharaɗi ne an ɗaura wannan aure da sharaɗin abu kaza sai ya zama na baka cika wannan sharaɗin ba kun gano wannan to idan matar ta nema a ɓata auren babu dama ka ce za ta biya ka kaga dai yanzu ita ce ta nemi me ɓata aure to amma saboda ka saba wani shari'i da aka ƙulla a nan babu dama ka ce a biya ka in ba kuma ba mun yi irin wannan bayani a babu na al'uyub aibi guda goma sha uku mata da maza sun yi tarayya maza sun maka kawo na maza zalla maka kawo na mata zalla wanda ke nuna ko da bayan an ɗaura aure wannan aibin ya bayyana to ɗayansu yana da zaɓi ko dai ya zaɓi ci gaba da auren ko kuma ya zaɓi ciwar arabu to anan kaga ba za a ce dan mata ta ce a rabu kuma sai ta biya ba kun bayyace wannan to haka shi ma wannan sharaɗi din saboda haka sai kai hatara idan aka ce za a auren maka da ita da sharadin ba za ta fita daga garin mina ba ka ce ka ji ka gani kun fahimci wannan sai daga baya kuma kai yunkurin fita da ita to wannan sharaɗin yana daga cikin sharuɗan da za a cika mana ko da baka cika shi ba aka nemi ɓata aure auren zai ɓatu ko kuwa shi ko da baka cika shi ba ba wani abu a kan lamarin aurenka shi sa ya ce babu ma, babu la ya juzu mina shuruɗa fi babin da zai mana bayanin sharaɗin da bai halatta ba da bai inganta ba a cikin ɗaura ɗauran aure ma'ana kaga ya nuna akwai wanda ya halatta akwai kuma wanda da halatta ba ƙala rahimahullahu azawajal haddasan yahya an malikin an nahu anna an na sa'id abin musayyab su'ila an tashtaritu ala zawjiha an nahu la ya min baladiha fa ƙala sa'id abin musayyab ya kharuju biha in sha eh قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه يتي بياني يا زومشي أما ابن عبد البر ya rawaito wannan hadisi din ba ta balag din ba ma'ana ya kai labari wannan asar din ibn abdul bar ya rawaito shi ta wani isnadi wanda yake kai ga sa'id bin musayyib musayyib sa'id bin musayyib su'il lalle sa'id bin musayyib an tambaye shi aka ce ala gafarta al mar'ati tashtaritu ala zawjiha dangane da matar da aka daura aurenta da mijinta sai ta kafa ma mijin sharadin cewar annahu la yakhruju biha min baladiha cewar mijin fa ba zai fitar da ita daga garin su ba za a daura aure amma a garin za su zauna kun gane maganar fa qala sa'id bin musayyib sai sa'id bin musayyib yace ya kharuj biha insha kai yalita in ya gara ma zai fita da kayi shi ba to kaga yanzu wannan sharɗin ya nuna mana cewar ko da an yi sharaɗi da ita cewar ba za ta fita ba ba za a fitar da ita ba ba za a canza gari da su ba sai suka canza gari sai ta kai ƙara wurin alƙali alƙali zai la'akari da wannan sharaɗin wannan ita ce fatawar abin nan aliyu bin abi talib wannan ba ita ce fatawar aliyu bin abi talib ya ce ya Allah ya ce askinu hunna min haifu sakantu ka ji malaman saka kwankwada qur'anin daga inda ya bubugo askinu hunna ku zaunar da su su matan naku min haifu sakantu a inda kuka zauna tsora ka yanzu tunda kana zaune ne a agwara na sai ya koma agwara kana zaune ne a wuri kaza sai ya koma can mun gane wannan maganar to haka yanzu wannan sharaɗin baya cikin sharuɗan da za a yi mutaba'a a kan shi mutalaba mata za ta neme ka akan cewar ka kare sharaɗi saboda haka a raba aure yanzu ba za ta iya kafa hujja da wannan dalili ba shi karan shi a matsayin cewar a raba aure saboda ka saba ma sharɗin da ta gindaya maka amma gargumanta fa akwai hadisi wanda yake ruwayar muslim ne da abu daud da ibn maja da ahmad ibn hanbal ruwayar hadisi ne mai kyau hadisi ne garo hadisin ugubatu bin amir al-juhani yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna haƙa shuruti <clears throat> an yufa biha lalle mafi cancanta sharadi wanda za a cika shi sharadi wanda yafi kowanne cancanta a cika shi shine mastahalaltum bihil shi shine sharɗin da yake ta sanadiyar shi aka halatta maka wance wanda yake in ba din da wannan sharaɗin ba da ba a halatta maka ita ba kun gano wannan amma saboda wannan sharaɗin shi aka halatta maka aka ce wance mata ka ce to wannan sharaɗin da aka yi amfani da shi aka halatta maka wannan matar shine mafi cancanta shine mafi girman alƙawarin da zaka cika mun gane wannan da kyau ko shi yasa malamai suka ce akwai sharuɗa wurin ɗaura aure ya halatta ya dangana ga irin sharɗin da za a ƙulla akwai sharɗin da ya saba ma Allah da manzon shi kaga wannan ba za a cika shi ba kun gane wannan da kyau ko shi yasa abin nan abin nan Nasiru Sa'ad yake cewa abin nan ah, سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وتقيل كاف متاش كما بيتين يداو يانا تكين قواعد الفقهية وكل شرط لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا أحلت ما أحلت محرما أو اقصوا ففوبا بصائب بباطلات فأعمل يتي وكل شرط كون شرعي إذا أكجند يا شيخ lazimu lil to ya lazimci wanda aka kulla al'amarin akan shi fil bai'i wannan sharɗin a kasuwanci ne kun gani. za ka sai ma yaranka takalmi ka ce da sharaɗin za ka je gida a gwada idan bai musu ba za ka dawo da shi ya ce ya yadda don watakila ya ga kasa ya kafa goma sha biyar ne kuma kamata haka misali da aka je sai aka duwa aka ga wasu yayi wasu bai ba ko kuma gaba ɗaya bai yi ba sai ka dawo da shi <clears throat> kun gane wannan wannan shi kenan sai ya baka kuɗinka in kuma an samu wasu wanda suke daidai da shi ba dai lazimi ba ne ba dole ba ne don an samu waɗanda suke daidai da waɗannan a ce kuma ka ɗauka tun da dama akan waɗannan kuka yi alkawari amma kullum ana buƙatar ta samu ana buƙatar yafiya da sauransu in samu wani wanda yi daidai da su sai ka ɗauka kun gane wannan tunda wannan sharaɗi ne ka kafa cewar in ba a samu ba in bai musu daidai ba za ka dawo da shi hakan na wani kahi sharaɗi wurin kulla aure wal maqasidi da sauran al'amura shar'i na iya sai ya ce wa kullu shartin lazimin lil aqidi fil nikahi wal maqasidi illa shurutan halat muharrama sai dai sharuɗan da suka halatta haram ko suka haramta halas wannan kan fa batilatun fa alama wannan sharaɗi ne ɓataccen sharaɗi kun gane wannan da kyau ta ce maka za ta aure ta da sharaɗin ka saki matar da kake tare da ita sai ka ce ka yadda kun gane maganar sai aka ɗaura auren sai baka sake ta ba yanzu ya ake ciki eh wannan sharaɗin da ta gindaya maka ta ce za ta aure ka da sharaɗin ka saki matar da kake tare da ita ita ba ta so ta zauna tare da wata kai kuma ka ce eh ka yadda da sharaɗin sai aka ɗaura aure to wannan sharaɗin zai tasiri ba zai tasiri ba domin ana sallam ya hana mace ta nemi sakin yar uwarta ko domin ta mamaye abin da ke cikin tasarta ta zama ita kadai ce asali dai annabi ya hana wata ta nemi sakin wata Ta haka wannan sharaɗi ne ko da namiji ya yi rauraron da baki ya da aka ɗaura auren to an ɗaura aure aure yana na a ɗaura kawai kun gano wannan to da sauran da al'amura na shar'i da ake gindaya su waɗannan al'amura suna da muhimmanci mutum ya sani shar'in da ya fi wannan ƙarfi ya fi wannan girma shine shirin da za a ɗaura maka aure da wance a ce an ɗaura maka ita a kan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam miji mahaifin ya ya ce ya aura maka da ishi a kan suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya fi kowanne domin za ka tafiyar da ita ne fa a kan yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni wa ashiruhunna bil ma'ruf فإن كرهتموهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا kun gano wannan da kyau saboda haka da ake cewa an ɗaura auren wance da wani akan koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu kaza da abu kaza wallahi ba ƙaramin magana ba ce babban magana ce sosai da sosai saboda haka mutum sai ya hatara ya yi ƙoƙari ya ga ya sauke nauyin da ke kan shi na'am sai aka ɗaura aure da sharaɗin za ta ci gaba da makaranta kuna ji an ɗaura aure da sharaɗin za ta ci gaba da makaranta wannan yashi kuma sharaɗin yake kun yi shiru eh ai ni ba ni zan daura auren ba ba kuma ni nake daura wa ba waɗannan alfas din suna da muhimmanci a wurin alkali suna da muhimmanci a wurin lauya da sharaɗin za ta ci gaba da makaranta kun gano wannan ana an yi sati guda kenan sai ka sa a islamiyyar ungoku aya kai ka kara ka ce ai ta ci gaba da makaranta ai alhamdulillah ai ta ci gaba da makaranta ai tana nan tana makaranta ko ba makaranta ba ce lauya mai kare ka sai ya ce ai ta ci gaba da makaranta ko ba haka ba lauya mai kare ta ya ce al'urfinmu shi ne idan aka ce wancan za ta ci gaba da makaranta shi ne makarantar boko kun gane wannan da kyau ko yauwa to aka sai ta kai kawo a wurin abin nan wurin kotu da wurin alfas da ake amfani da su eh kamar ya mm, aiwa wannan magana da ke ba saboda ka ya dangana ga irin alfas da ake amfani da su kun gane wannan da kyau ko ko kuma ka ce eh za ta ci gaba da makaranta sai dai abin ne sai a hankali kai ba ba ci gaba da makaranta ta ka bane yanzu nawa ake biyan kuɗin makaranta a dai kammala batun auren tukunna sai wannan magana sai aka ce to a wani yana da saukin kai tsoraka lafuza da ake amfani da su suna da ƙarfi sosai da sosai wani lokacin ba za ka gane lafuza suna da ƙoƙari ba sai ka tsaya a gaban alagafa ta malam tukunna a gaban alkali za ka san lafuzan da kake amfani da su ko ake ma amfani da su lafuzan ne masu abin nan sosai da sosai tsoraka abin da ya shafi sharaɗi shari'i ne da shari'a take mai da mahanga duk shari'in da aka kulla aure da shi aka halatta maka mata da shi lalle shari'i ne mai karfin gaske mutum sai ya kokari ya ga ya cika shi mun gane wannan da kyau na amin eh. kuma kai ka san halin makarantar da ko sai ka zo ita tana boko sai ka sace ba ni ba ni ne ba ni ne mai yanke hukunci eh, ba ni ne mai yanke hukunci ba yan uwa ku sanya har makarantun islamiyya sai an sa sharaɗi fa wani namijin tintirin namiji ne yana neman ya kwashe kayan shi daga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ake auren nan yarinyar nan ta daina zuwa islamiyya eh da yawa sai ya hana ta zuwa islamiyya kun gane wannan da kyau ko ya hana ta sa hijab a to kai kuma wannan kai mun kai ka aurar da ita zai hana ta zuwa islamiyya ya hana ta sa hijabi in za ta fito ta fito kasiyatun ariyatun mumilat a ga wannan kai ne ka halakar da kanka yasa wani lokacin galibi mutane in za su aurar kawai hannu ɗaya ake kallo ina za ta huta kawai ina ne in ta ji za ta dinga shan miya da manja shikenan amma ina ne za a kula mata da addininta ina ne za a kare mutuncinta ina ne za a kare kimata wannan ba shine a gabansu ba saboda haka ma sati ɗaya sati biyu idan ba ta fara aiko da wani abu gida ba sai a dinga aiko mata cewa lafiya a ga suna koya mata sata kenan kun gano wannan ko wannan haramun ne faɗi babu wata fargaba don babu mai cewa ƙarya kake duk wanda i wannan ya ɗora ya shi akan wannan ya ɗora ta akan mummuna tafarki yan <clears throat> uwa don dangane da abin da ya shafi sharaɗi sharaɗi ne za a ɗaura aure sai ta ce ita karatu take yi saboda haka ba ta buƙatar juna biyu kun gane wannan da kyau ko yawwa aha kun yi shiru eh eh ita tana so nan kafin ta san juna biyu tana sanar da shekara uku ko shekara hudu bayan ta gama karatunta <clears throat> kun yi shiru eh wani shirin ba za a cika shi ba domin shar'i ne ya sa ma Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ki Allah ya ce al muslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharɗin su yace kuma kullu duk shar'in da ya sa ma Allah da manzon shar'i ne batacce wa in kana mi'ata shart ko da shar'i dubu akai ka fahimci wannan duk da cewa lafazin hadisin ko da ya zama shar'i ɗari kun gane wannan da kyau ko da ya zama shar'i ɗari daman laraba sukan ce ɗari sukan ce saba'in ba wai don ya nuna maka ƙarshen lissafin kenan ba in ta firlahun lahum na marra so saba'in ba yana nuna cewa an kai so ɗari za a karɓa musu ba ne a lissafin suna gomayya tun aka ce saba'in an kammala eh ka ce dubu kun fahimci wannan da kyau ko saboda ka sai ta ce maka ita gaskiya bokan ya shige ta sosai da sosai sai ita ba haka ba kaga wani sharɗin ba za a cika shi ba ko kuma ta ce a'a ita gaskiya ita a wata su ɗaya ne namiji zai sadu da ita ta sama wannan sharɗin da sharɗin za ku yi aure amma saduwa a wata su ɗaya ina fata kun fara hararo kan sharuɗa kenan da ake sawa kun gane wannan saboda haka kada mutum gafin goranta ya dame shi wurin ɗaura aure a ce da sharɗin kaza ya ce ya ji ya yadda ya sa ido sosai da sosai ya kallaci sharɗin akwai sharuɗan da asali ma shari'a ba ta yadda da su ba kamar waɗannan sharuɗan da aka ambata ko da ka ce to ka ji ka yadda da an ɗaura aure waɗannan ɓata ta sharuɗa ne ba abin da za su yi eh, in yaga za su kawo mai matsala ya fuska tun da dama ya san sharuɗin ba ta tabbatacce ba ne ɓataccen sharaɗi ne ka fahimci wannan da ke ko da shi da rashin shi duk ɗaya ne saboda ba za a kama shi da laifin ya kare sharaɗi ba domin shar'i ne da ya haramta halas yace illa shurutan halat muharrama fa fa'lam dai da gurgudu na san yanzu mun gane kan waɗansu sharuɗa da ake kullawa wurin ɗaura aure an gane wannan ka aure ta da sharaɗin za ka sai mata sabuwar mota bayan ka ba da sadaki eh wato yana da sarari ne ka daga hannu nan eh, ba za a mata kishiya ba? eh in ta shigo to ta yadda da waɗanda za ta zauna da su kenan a gida eh sai a kallaci abin yanzu da ka tashi za ka yi auren me yasa aure na biyu watakila ayyuka sun mata yawa ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza kana tausaya mata kun gane wannan ko kana tausaya mata ga yara ita take musu wanka zuwa makaranta a yaran nan akwai yan noziri akwai yan firamari akwai yan secondary school ita take hada masa kalaci kai kuma baka da karfin da zaka dauko ta yar aiki sai ta ce amma kake da karfin da zaka dauko aure to ai ba <laughs> eh, <laughs> sai ta ce amma kake da karfin da zaka yi aure to ta fahimci aure na lokaci guda bane ita kuma ya aiki duk wata ake biyan kuɗin kana ga ce abu kullun kullun ne sai a hankali yawwa kun gano wannan da ke ko sai ya zama idan cewar akwai maslaha ne kai gana ganin gaskiya ta dan canza maka wanda yake rashin yin auren nan zai iya tsinda maka ga halaka ya halatta ka karo aure wannan sharadin la yu'athir alayk ka fahimci wannan da ke ko amma in babu wani dalilin dalili ba wai siffata ce ta canza ba ba wai wasu ayyuka bane a haka kawai wasu kuɗi ka samu kawai ka san ka suke cewa ce namiji da ya yi kuɗi babban abin da ke gaban shine aure raga wannan tana da mata rafa al'amarin ka zuwa ga alkali shi kuma yayi kallaci abin a mahanga ta musulunci قال رحمه الله عز وجل قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح Allah an kiha alaik wala a tasarrar inna zalika laysa bi shay illa an yakuna fi zalika yaminun bi talaq aw itaqa fa yajibu zalika alayhi wa yalzam قال مالك رحمه الله عز وجل امام مالك ابن انس امام دار الهجره يكي تشوا فالامر عندنا الامر عندما تي اكن شي انان غرم مدينه فا annahu idza sharata ar-rajulu lil mar'a cewar idan namiji ya sanya wa mace sharadi to wannan sharadin ba da ake sawa ana sa ne wa in kana inda zalika uqdatun nikah ko da an sa shi lokacin da ake kulla aure ko dai ya zama na an sa sharadin kafin daura aure ko lokacin da ake daura aure amma sai da aka daura aure aka tashi sai wani ya nan da sharadin fa abu kaza a kai ina ai jafal kalam kun gane maganar ko bayan kwana uku ya turo delegate mutum uku hudu cewar su zo a faɗa maka fa da sharaɗin abu kaza aka ga nan ya riga an bashi ana ƙulla sharaɗi ne a daidai lokacin da ake ɗaura aure ko makamatan irin waɗannan lokuta ɗin ya ce allah an kiha alaiki ya ce ba zan ƙara miki aure ba ya faɗi wannan maganar ya ce da sharaɗin ba zai kara mata aure ba ma'ana ta yadda ko ita ce ta biyu ita ce ta uku amma dai bai halatta ba ta yadda ƙaro wata ba ta yadda za ta iya zama da waɗancan ɗan ko kuma abin da muka ambata ɗazu cewar ya saki wacce ike tare da ita kaga cewar ya saki wacce ike tare da ita kai tsaye ma ba zai aure wata ba kenan wala a tasarrar ya ce kuma ba zai riƙe baiwa ba shi ne a tasarri ba zai riƙe baiwa ba ba zai sai baiwa ya ajiye ba ita kaɗai ce kawai kenan ko la tun wala garbiya babu wato a ko'ina ita kaɗai za ta ma a wannan makicin gidan inna zalika laysa bi shay imam malik ibn anas yace wannan ba komai bane a je shi gefe guda kawai ifatali da shi illa an ya kuna fi zalika yaminin bi talaq sai dai idan ya zama na an yi rantsuwa da saki ya rantsi cewar wallahi in ba haka ba to ta sako ita wancan ɗin ta saku eh ko ita ɗin ta saku rantsuwa ya haɗa rantsuwa da saki ya ce wallahi tallahi ina ka ɗaura auren nan in ana ɗaura aure ya rantse da Allah ta sako kaji shi kuma watakila irin mutanen ne da duk bayan sakon ɗaya sai ya yi rantsuwa can sai da an karanta la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi kuma ya ha ba a irin wannan rantsuwar iwa a wancan kara yan uwa halatta karatuttuka gaskiya yana sa mutum ya san kima shi ya sa waɗanda irin maganganu yake faɗa maganganun da ya faɗa da da wanda yake shirin faɗa ko da bai yi karatu don ya zama malam ba dole zai yi karatu don ya cire ma kanshi jahilcin da ke kanshi da waɗansu al'amura na abin da suka shafi zamantakewar yau da kullum an gane wannan da kyau wajen karatu mutum zai ji waɗannan isirai idan haka yi ta ce ka rantse shi kuma sai ya rantse amma ɗan ya ce ka ce ta ce ka ce ka rantse ka ce haba tsakana da ke kuma sai an yi rantsuwa har yanzu mm, kaga sai ɗayan ya ƙware kenan har yanzu tsakana da ke sai na haɗa da rantsuwa a ina ranmu muka an ya rantse eh. wannan duk sai an kai gama alkali shi zai fayyace waɗannan al'amura ɗin kun gane amma lalle mutum sai in ta ce to karantse baka ka da rantsin ba ma'ana rantsin a fata baki take to kai gana da wata mata a gida ba me yana ka na zafi kan haka idan naku ne sai ya rufe illa an yakuna fi zalika yaminun bi talaq aw yaminun bi aw itaqa ko kuma rantsuwa da yan tabaiwa yace ya rantsi in dai ya auri wata baiwar shi ta sako abin nan baiwar shi ta zama ɗaya ko bawan shi ya zama ɗa yana auren wata ta biyu waccan ɗin ta zama ɗaya wannan baiwar ta zama ɗaya ko wannan bawan ya zama ɗaya. fa yajibu zalika alaihi wannan ya zama wajibi a kan shi wa yalzamuhu kuma ya lazumce shi ya zama ya hau kan shi ya zai wa ya sa shi ya hada rantsuwa da saki ce wallahi tallahi ba ka ba ta saku ba ya sa shi yan uwa na sun daidai da gwargwado yanzu mun san wani makama na abin da ya shafi sharadi kun gano wannan sharadi wurin daura aure sharadi ne abu ne da ake sa shi ma'ana ya halatta bi sifa amma haka akwai sharaɗin kuma muka shiga tafasil nashi akwai sharaɗin da ya halatta akwai wanda bai halatta ba sharaɗi wanda ke halatta haram ko ya haramta halas wannan sharaɗin bai halatta ba ko da sharaɗi dubu akai akwai sharaɗin da yake shi bai na zalika kawama ne shi ba wannan bane to wannan kuma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari na cewa ina haka sharuɗi an yufa biha mastahalaltun bihil furuj mafi girman sharɗin da za a cika to shine sharɗin fa da aka amfani da shi domin a halatta mace ga wani bai daba kuma daga baya sai aka yato an ta ce an ta kai shi ƙara an ta kai shi ƙara shi kenan an kuma ta haƙura shi kenan ka gane ko ko kuma ya samu mata wani wurin da yake ita ba shi take so ba kun gane wannan da ke ko kuma gaskiya sharuɗa irin wannan sharuɗin da gaba ya ce bai yadda ba ba sharuɗi ne kai tsaye da za a ce ya saba alkawari ba domin gaskiya an ga balkara da mata suke a wurin aikin gwamnati abin abin gaskiya da yawa wasu ba shi da daɗin gani suke Allah da ya sauwake wannan kuma ba shi ke nuna cewar dukkan mutane haka suke ba alaikussalam duk jahilci ne ira man bilgai duk jahilci ne danki mazan ya danki mata shi yasa amma da ka san sharidi akan kaza ka san sharidi akan kaza ai ba za a ce ko su kan ce shi yasa idan mata suka ce maza ba su da amana shine maza sun yi musu kishiya shine cin amana su kawai ka karo aure shikenan ka ci amana idan aka daura aure sai ka ce kai gaskiya baka da hali za a daura auren nan amma da sharɗin ita za ta ce da kanta ya wani yake saboda me ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله نعم بارك الله فيكم قال رحمه الله عز وجل باب نكاح المحلل وما أشبهه idan an ce almuhallil shine wanda ke halattawa zaidu ya saki mata hi saki uku zai dawo da ita yanzu eh sai amur abokin zaidu kenan kasan kullum haka suke zuwa a larabci sai amru ya auri matar da ya auri matar ba a jima ba ba su tare ba sai ya sako ta domin nufin shi ta koma zuwa ga abokin shi zaidu dama ya Allah ya ce hatta tanki ya zauta na khaira yanzu ta auri wani mijin ya wannan da yayi a'a kai kuma kana ina baka ji lafazin da na karanta ba shi zai da abokin amri ne dama duk inda kake karanta larabci zaka ta an ce zai da amri zai da ya saki mata ya saki uku da ya zage ta saki uku sai amur ya aure ta yana auren ta sai ya sako mishi ita kun gano wannan da ke ku gaga aka samu haɗin baki maji na farko har ma ya ce shi zai biya kuɗin auren in an yi auren da biyu kun gane wannan da kyau ko idan aka yi auren ta dawo aka yi auren shi kenan sai ya sako ta wani da aka yi auren sai ya riki kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sati ɗaya wata ɗaya shi kenan fa eh shi dai kaga wannan ba abin ka kai shi ƙara ba eh ko za ka kai shi ƙara an ka kai to ya za ka ce eh ya sako ta to a kamar ya sulhu ya ce ya sako ta wannan kuɗi ya kawo shaidu akan ya baka kuɗi ka yanzu ka yi gara tuhuma shi ne zai maka haru wa ma ashbahu da abin da ya kama da wannan قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك أن المسور بن رفاعة القرظي أن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عليها فلم يستطيع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة إيه؟ يا كمال إبراهيم نجاتي وحدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الذي يكي وحدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الذي يا كرنت دني وانا حديث daga مالك أن المسور بن رفاعة القرظي daga miswar ɗan rifa'a wanda ke kabilar banu ƙuraiza wannan yana cikin ƙananan tabi'ai ya rasu a shekara ta 138 wannan hadisi ɗaya tallin tale yake da shi a cikin muwadda hadisin da yake marfu'i wa ma udifa lin nabiyyi al marfu no an zubair bin abdurrahman bin zubair daga zubair ɗan abdurrahman shi wannan zubair ɗin shi kuma yana cikin manya manyan tabi'ai yanzu kibaru tabi'ai daga baban shi abdurrahman bin zubair shi baban nashi abdurrahman bin zubair yake cewa annan rifa'ata bin simwal lalle rifa'a dan simwal tallaka mar'atahu ya saki matar shi me sunanta tamimata binti wahabin tamima diyar wahab wasu ka ce kuma umaima wasu ka ce suhaima maganganu ne kenan fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salasan saki uku saki uku a lokaci guda ko kuma wannan shine saki cikon uku eh akwai bambancin su hukunci mai bambanci kuma ka kawo wani kauli kuma me bambanta su wurin hukunci eh. ai na ka samu aha an dawo kan magana ka ya kamata in yi muku orientation kafin mu shiga kitabu talak na sake ki na sake ki na sake ki na sake ki so nawa wannan suke nawa ne eh, eh? ai ba ya sake ta ya sake ta ya sake ta saki nawa ne wannan eh eh alaikum salam ya sake ta ya sake ta ya sake ta gashi yadda na faɗa kuma kuna ce da numfashi guda eh ya isa ya isa ya sake ta saki uku me bambancin wannan da wannan ya sake ta saki uku hukuncin shi daban ya sake ta ya sake ta ya sake ta hukuncin shi daban domin na biyu da na uku nan taukidi ne ga na farko eh in ce shi fa yana da kai hakuri ce na ce muku ba na sake ta eh yana da ƙarfafa musu na farko ne a'a wannan magana ba wai abin nan bane abu ne wadih ya sake ta aka ba shi hakuri ce a'a na fa gaya muku fa na sake ta saboda tsabayin kirahumanci sai a samu wanda tijan unguwa ya zo karɓa takardar iyayya ga waya ya ga sakin shi mu wanda yake su waya ya ga sakin ai saki kan bai yaku ba ai shi kenan kuma ya riga ya tabbata wannan saki gudan ya riga ya tabbata ka ya ga an yi shiru kuku uku kuku ji magana kun yi shiru saki ya tabbata kun gane wannan da kyau su su biyun ne ya rubuta takardar ya ba ta ta karɓa sai ta yayyaga suka zo suke sulhu duk saki ya saku ya rubuta takaddar ya ajiye bai bata ba sai daga baya ta gani duk ta saku Allah ta'ala ta yi wa in azamu talaka idan suka yi in aka ce azama shine ni ita ce niyyar da ta kudurtu ta haɗu da zartawa kun mutum ne ya ce zai saki mata ko ba zai saka ba abin yana ta kaɗa ne a zuciya sai bai aiwatar da komai ba ta saku amma ya je zuciya ta kaɗa mai zai sake ta ya ɗauko biro ya rubuta wannan kuma fa ya fa rubuta akwai azuma da ta wuce wannan bai wuce ba wai sai ya ta daga folo wai sai ta gani ta waye eh, kai tun lokacin da ka rubuta ta sauku ba wai sai yanzu ne lokacin da da ta daga folo ta gani ba amin nam nam

kun gane maganar ya ce salasan ni yanzu ba ku ba amsa ta da ni tambaye ku ba shin eh ta kuci me a'a ya sake ta saki uku ba shine salasan ba shin ya sake ta saki uku ne lokaci guda ko kuwa ɗaya ne aka dinga tarawa aka sake tarawa da ɗaya ya zama biyu aka dinga sake tarawa da ɗaya ma'ana ya sake ta wata ɗaya bayan wata shida bayan wata goma bayan kaza har dai aka tara ya zama uku eh, ya tambaye ku akwai bambanci ko babu tsakanin da a ce daban-daban ne da kuma kalma guda ne ya ce ya sake ta saki uku ni wani shi ne tambayar da ne muku ko kuma kuwa kawo eh, na sake ta na sake ta na sake ta eh a ah, ba wannan ka ba ba wannan ba ba naka ba wannan cewa ya sake ta saki uku eh ɗaya wannan kuma ɗai ne daban-daban aka yi su har suka zama uku shi nake tambaya ku akwai bambanci ko babu mai bambanci bambanci wannan dai kalima ne eh na saki uku wancan kuma akwai tauki da a'a ba taukidi ba wannan fa ya sake ta bayan sace daya sai wata sake hada su wani rikici ne sake hada su ya sake saki a ba shi nake muku magana ba malam Umar wancan sai an je kitabu talaka za a bude za a tono shi kai da kake mai fatawar an goko fa kai ne babu malamin an goko a wannan yadda ya zo ba saki daya ba saki na'am domin da ce saki uku kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai ibrahim ya afka da na haka tun da mu wannan na haka nake so wani shiga <laughs> ya so a mazalan an yi saki uku da yake mai da shi ko wani ibrahim eh saki uku ne ake mai da saki daya ku karkada littafin ku kun ji wa alaikum salam a a a a a mu kammala wannan tukunna wannan saki na uku ne an kada sauran ruwayoyin za su nuna maka shine cikon saki na uku ba wai saki uku ne lokaci guda ba kun gano wannan shine cikon saki na uku fa'atarada fanaka had abdurrahman bin zubair sai ta auri abdurrahman dan zubair ita matar wa kenan ada matar rifa'a bin simwan sai ta auri abdurrahman bin zubair baban wanda baban zubair kenan ko fa'atarada alaiha anha fa'atarada anha sai ya bujuro mata ya zo wurinta a matsayinta na sabo amare shi falam yastati an ya masaha bai iya taba ta ba dan ta ce da ta fada take fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda al'amarin ya kasance take ta sai ta same shi mutum ne kaman jikakken tsumma baya iya wani motsi fa faraqaha sai ya rabu da ita shi wa kenan Abdurrahman bin Zubair mijinta na nau kenan na biyu fa'ara da rifa'atu an yanki haha sai rifa'atu ya so ya aure ta wa kenan wa huwa zawjuha al-awwal allazi kana ha, wanda yake shine mijinta na farko wanda ya sake ta sai yake so ya auri mata shi fa zakara zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai faɗi wannan bayanin a gaban manzan Allah su salama yana neman fatawar shi fana hahu an ta jiha sai maki Allah ya hana shi ya aure ta wa ya ce la ta lak ba ta taɓa zama halas a gare ka ita wa kenan ita wannan matar shi ko wannan matar ya aure ta hatta ta zuƙa usaila har sai ta ɗanɗani zuma domin al'usailatu musaghar ne na al'aslu an ce aslu shine zuma kun gano wannan da kyau ko ita kuma zuma yuzakkar wa yu'annas kakan ce usailatun sharabtuha ko usailatun sharabtuhu ka kai ta zikirin shi ko kai ta anisi ko ka ce usailatan alal abin da suke kiran shi ko me suke kiran shi ishtighal a bangaren nahwu hatta ta zuƙar usaila sai ta ɗanɗani zuma mana sai ta yi aure na biyu kuma mijin ya ita sannan za ta koma ga mijinta na farko wani shine fassarar faɗin Allah ta'ala hatta tankiha zaujan ghaira sai ta auri wani mijin da ba shi ba mana ba aure mutlak ba kuma siyasa da ita wannan shine abin da zai halatta da ita ga mijinta na farko maddin abin da ya faru shine saki uku an rabu ne da saki uku amma idan da saki ɗaya ko saki biyu aka rabu kun ga a waɗannan lokuta mutum yana da zama ya dawo da ita kun gano wannan har ya bari ta kammala idda bai dawo da ita ba kun gano wannan har ta je ta sake aure sai da ta sake aure wannan abin ya faru sai ta fito to anan kai tsaye yana cikin fitowa 'yan takara tun da dama saki ɗaya ne ko saki biyu amma idan saki uku ne ya suka rabu da matar ba zai fito cikin 'yan takara ba dole ya ja baya sai wani mijin ya aure ta sun tare kuma sannan idan tasu ta haɗa su sai a dawo a abin nan bai nuna cewar daura eh, aure kawai baya nuna ai miji namiji baya bukatar a ce wai wani ya taba mashi mata to kuma an bai saki uku a hannunsa saki uku na aka ce yi su ɗaya bayan ɗaya Allah ta'ala yake cewa la'allallaha yuhdithu zalika amra shi fa ya cije shi za a yi wa haka shi waye ana ba shi hakuri shi waye yana ji da isa sai ya sake ta ko kuma sai ga yana dawowa wai don Allah malamin hukuncin mutumin da ya saki matan shi yana fashi eh wai yana so ya lakana maka amsar da zai baka malam mutum ne mata ta bata mashi rai sai ya sake ta haka bai sani ba ma eh wai yana so ka yana so ka bashi amsa ya lakana ma amsar ne Allah ya sauke وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها سئلت عن رجل طلق مرأة طلق امرأته البتة طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت عائشة لا حتى يذوق عسيلتها وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري عن القاسم بن محمد دقى القاسم بن محمد محمد كما دان أبو بكر الصديق عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى إرقوشنا عن عائشة الله تعالى يدل إتا آه أنا القاسم ابن محمد bai ce an abihi ba kenan ko su wani hadisin ruwayar alkasu ne zuwa ga aisha annaha ilat ita na aisha an tambaye ta ga tambayar an rajulun tallaqa mar'atahu albatta dangane da mutumin da ya saki matar shi albatta wanne saki ne albatta wanne saki ne albatta uku fa ma'ana saki na ƙarshe shin albatta shine saki uku a lokaci guda mhm. shine saki uku nam ibn abi zaid kenan alqairawani ga aqida ga fiqhu ko ba kai ke ba nam shi sama da ƙasa yake shi malikiyar ike yi tsantsa ba dan togen malikiya ba ne a fikiyo ya yi malikiya a aƙida ya yi wani tarkace a ɗariƙa ya yi wani abin da ba shi ba shi gaba ɗaya sama da ƙasa yake eh wai sai su ce wai a aƙida sun a fikiyo suna tare da imam malik amma a aƙida ba su yi da aƙida shi ba to kun gane maganar ko bai yadda da aqidar imam malik ba sai ya koma ya ya tashi aƙidar ko ba gudu allai sauki in dai ba makaranta ta suna ba ka je duk inda za a karanta da kai risala ko dai ka ga an tsallake maka babin farko babu matan fi kubali alsinatu wa ta ta kirhul af'idatu min wajibi umuri diyanat ya ga an tsallake duk aka yi ba tsallake maku shi aka yi ba ka san bakararan tsari ne sai aka kawo muku hayatul islam ni sai ba za karanta muku wannan ba ku yi up and down gaba daya nam ibn abi zir kenan kace me kai kuma oh to kace kuma ba masaluni zai ce abin da nake so mu fahimta kenan albatta me yake nufi da yawa albatta yana daukar ma'ana saki uku ne kun gane ko kamar yadda mu karanta a gaba kaɗan yake cewa fa batta talaqi sai ya cika saki na saki uku yauwa ɗaya daga cikin waɗannan ruwayoyin ne na hadisin farko sai nuna saki uku ana kiran shi albatta shin ana kiran shi saki uku daban-daban abinda nake nufi da daban-daban ba wa ina nufi sai na sake ke na sake ke na sake ke ba ba shi nake nufi ba ina nufin wani rikicin ya hada su ya sake ta sai wani kuma can ya sake hada su nau kenan sai can wani ma ya sake hada su shi nake nufi ɗaya kenan ana kiran wannan na uku ana kiran shi albatta haka nan saki uku lokaci guda ana kiran shi albatta domin albatta shine alqat'u wanda ya raba auren kenan ko shine abin nan yake cewa kamar al isma shi wannan sakin ya raba auren da ke tsakanin miji da mata annaha abinna su an rajulin talaq maratuhu albatta ya saki matan shi saki uku ta bada ba'dahu horatulun akhar sai wani mutum bayan shi ya aure ta wannan matar da ya saki fa talaqaha qabla an yamassaha sai wannan miji na biyun ya sake ta kafin su tare kafin ya sadaita ita hal yasluhu li zawjiha al-awwal shin yana halatta ga mijinta na farko an yi tazawwajha ya sake aurenta kuma tambaye kenan da aka yi wa sayyida ummul mu'minina aisha radiyallahu anha fa qalat aisha sai aisha ta ce la baya halatta hatta yazuka usailataha har sai ya dandana zumanta kaga ta yi fassara irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yi faɗa ba wancan ni za ka ce komai naka baka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatawarka aqidarka me naka me komai naka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka batun albat saki uku lokaci guda na sake ke saki uku cewar saki ɗaya ne yana da kyau ka sake wasa ka sosai da sosai domin ga shi na aisha ta ce bai halatta ya abin nan ba ya yi ya mai da ita ba kawo ko inda saki ɗaya ne saki uku saki ɗaya ne ma'ana lafazin albatta idan ta ɗauke shi a saki uku lokaci guda ne kaga da bata ce sai wani mijin ya aure ta ba kawai sai dai je ya aure ta وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امراته البتة ثم تزوجها بعده شين كانت ثم تزوجها بعده رجل اخر فمات عنها قبل ان يمسها هل هل يحل لزوجها الاول ان يراجعها فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها إيه؟ وحدثني عن مالك عبيد الله ابن يحيى yake da ni wannan Malik anna al-Qasim Muhammad yace bala annahu balaghahu bayani ya zo mishi cewa anna al Muhammad lalle alqasim dan muhammad su ila an tambaye shi ga tambayar an rajulin kamar mar'atuhu albatta dangane da mutumin da ya saki yi saki uku thumma da ba'dahu rajulun akhar sannan bayan ya sake ta saki uku sai wani mutum ya je ya aure ta mutum na biyu kenan ko ya aure ta famata ha sai mijin nata na biyu ya rasu kabala an ya masaha tun kafin ya tare da ita sai ya rasu kun yanzu ba saki yi ba rasuwa yi fa hal hilu li zauci hal awwali an yuraji'aha ya halatta ga mijinta na farko ya dawo da ita ga tambayar an koro yadda bayanan yake ga asalin tambayar in kun lura na farko saki muke ta magana yawwa sai na miji na biyu ya saka ya halatta miji na farko ya dawo da ita to yanzu miji na biyu rasuwa rasuwa'i kako rasuwa ta sha bambam. da saki a wasu wuraren yawwa nan kun ga ai za ta idda tun da cewar bisa da ita ba za ta idda za ta ci gado amma da sakin ta ifa ba za ta idda ba فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها فقال القاسم بن محمد سأل القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول baya halatta ga mijinta na fari na farko an yi raji a dawo da ita bai halatta sai ta auri wani namijin Allah mazan kenan sai a ta magana malam in ka ga namiji ana ba shi haƙuri sai ka ga yana ta cizawa yana tawaye shi za a yi wa haka kamar shi yana ji da isa ne sosai da su namiji akwai ji da isa wanda yake inda Allah ta'ala ya sanya saki a hannun mace da kullum sai ta mai dozin guda eh, wai ana gani shine mai hankali shine na tsatsai kun gane wannan shi za ka ɗaura saki a hannun shi shi za a yi wa haka shi kamar shi za ta yi mishi haka ya ma ƙara mata to kun ga yanzu ya ma ƙara mata ya sha bamban da ya fi sake ta domin ya ƙara mata ɗin nan da ɗaya yanzu ya ƙara mata biyu nau kenan a da ɗaya ne zai ƙara mata biyu ya ka kenan قال مالك a zo dalla fil في al wanda ke halatawa wanda ya ɗora ma shi nauyin ɗan haɗin baki kenan innahu ko sa ɗan haɗin baki wanda aka haɗa baki da shi maganar maka da farko aka hada baki da shi to zaka aure ta fa za kuma ka sako ta domin za dai a san yadda aka za dai eh, da suka shirya abin innahu la yuqimu ala nikahi zalik ba za a tabbatar da shi akan wannan auren ba kun gane wannan mana ba za a yi amfani da wannan auren ba ko da miji na biyun ya sa da ita tunda miji na farkon ya ɗauki nauyin auren haɗin baki ake ba za a yi amfani da wannan auren ba hatta ya ne ka hanci didan har sai ta yi wani auren na daban fa'in asaba hafi zalik ko da mijin da aka haɗa baki da shi ya aure ta ya sako ta ya sa da ita ɗin kun gane maganar ko da ya sa da ita ɗin ba zai ya sako ta ba za ta koma ga mijinta na fari da ya ɗauki nauyin abin ba falaha maharuha kuma tun da ya da ita tana da cikakken sadakin da aka bata kuma ba za a yi amfani da wannan auren ba ta koma ga mijinta na farko a'a sai ta yi wani sabon auren Ka gano wannan da ke ko ga malam sirajina sai ta <laughs> kara jifa gida ba ruwana an fahimci wannan to yanzu kuma idan haɗa baki ake da matar fa mijin na farko ne ya haɗa baki da matar yanzu ba da miji na biyu aka haɗa baki ba eh yanzu dai tun da haka ne dai shi kenan ta je ta auro ta je ta auren ita dai ta san yadda za ta yi a'a ai babu saki a hannunta ka lura saɓanin namiji babu saki a hannunta e za ta daga kawo mai matsaloli ne kawai don da ya sake ta eh eh to ta ai ba haka kawai ake hul'i ba ba haka kawai ake hul'i ba ba kawai za ta dafa mai shayi ya sha bane shike na tabi ai ba hul'i haka ake yin shi ba ai kin ka san hul'i dai ma hul'i ta ce ita eh ce ba haka ake yin hul'i ba wannan ba shine hul'i ba kun gane maganar to nan malamai suna da maganganu akan wannan cewar yanzu ya fito daga bangaren ta ne ita ba ta da mallaka saki a hannunta ba ta da komai a hannunta ko kuma ka gane haka kawai shikenan sai ka dora ma kanka hakuri taitai ke kuma ka ki ka sake ta <laughs> a da ya gana da wata wannan kawai ke ma za ka nuna rujula ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد